gaske bane ba sarki ne da yake da doki amma dokin kara kaga babu gaske a ciki to haka duniya take ba abin da yake gaske a ciki duk bainaye da kake gani da gidaje da kake gani da motoci da kake gani duk ba gaske bane ba dan zai zo shuɗe dan ba da wama za a yi ba kuma a yau idan duniya ta nada ka gobe sai ta kunce ka tace ba kai bane ba ibn al-qayyim yace kamra'atin dayus la tarda bi zawjin wahid yake cewa kamra'atin baghi wato kamar mace ce wanda take karuwa la tarda bi zawjin